بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم وإن أساءوا فلكم وعليهم وهذا باب واسع جدا قال أيضا لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا قالوا ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وهذا قاله في مرضه وقال, وقال قبل موته بقمص إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ولما ذكر كنيسة الحبشة قال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 barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau yammacin talata daren laraba tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da uku ga watan daya miladiya ta 2012 a wannan majalisi na bughyatul mushtaq fi sharhin risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila ahli al-iraq da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya rubuta zuwa ga mutanen iraq wannan kuma shine majalisin mu na 48 a jerin gwanan majalisan na wannan masallaci wannan shine na 162 kuma idan ba a manta ba gabar da ibn taymiyyah yake magana akan ta Abin da ya shafi yadda musulunci ya umarni da raya masallatayya da gina su da raya su da tsamtace su da kula da su da yin sallar jam'i a ciki da karatuttuka da ilmantarwa wannan shine abinda musulunci ya umarni a yi a gina masallaci a raya shi a tsamtace shi ya yi umarni da a je masallaci a yi sallolin jam'i a ciki wanda ibn taimiyya yana wannan shimfiɗa domin ya kawo canjin da aka samu mai girma mai tazara mai faɗi kwarai da gaske tsakanin musulunci na gaskiya wanda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi da kuma addinin mabiya a shi'a mai limamai sha biyu wato tazara da ke tsakanin wannan da wannan musulunci dai ya ce a gina masallaci a girmama shi a tsaftace shi a raya shi da ibada to kuma aka samu sabanin haka tana faruwa ga su waɗannan da ibnu taymiya yake rubutawa nasiha ko ya rubutawa su kuma maimakon su gina masallaci su raya shi sai ya zama suna raya kaburbura hatta shi kansa masallacin ana gina shi ne don a raya wani kabari maimakon ya zama masallaci an gina shi ya ci gashin kansa ya zama an raya shi saboda masallaci ne na Allah wanda ya umarni a raya shi sai ya kasance yana wato wato shi ma yana cin alfarmar kaburbura ne da haka idan wani kabari da ake tsammanin ake zaton cewa na wani salihi ne ko na wani imami ne to sai a gina masallaci a kai a rika bautawa ko dai a bautawa Allah amma tare da shi wanda da ke kwanci cikin kabarin kuma a bautawa shi wanda yake kwanci cikin kabarin a bar ubangiji ta'ala to a satin da ya gabata mun ji hadisai da yawa da ibnu taymiya ya koro waɗanda suke nuna falalar fita zuwa masallaci da irin lada da Allah yake bawa mutumin da ya fita zuwa masallaci domin kaddamar da wata ibada sawa'un sallar jam'i ce wanda ce aslu sai kuma ko kuma wani abin da ya shafi ilimi ne da karatu akwai lada gwagwaba da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kamar yadda muka karanta a hadisan da suka gabata ah, daga ciki akwai hadisin da imam bukhari ya rawaito daga abu huraira Allah kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yusalluna lakum fa in ahsanu falakum wa in asa'u falakum wa alaihim wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan wasu shugabanni na musulunci da za a samu waɗanda suke jinkirta salloli ba sa yin sallah a lokacinta da ya dace suna yin sallah ko dai wato bayan wato lokacinta muktari ya tafi wato can ƙarshen lokacinta ko kuma ma su bari sai ma lokacin ya wuce to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa waɗannan shugabanni naku idan sun zama su ne limamai kamar yadda aka sani a baya shugabanni na musulunci suke jagorancin dukkan sha'anin addini suke jagorancin ah, limancin sallah a masallatai su suke yin sallah suke jan mutane sallah saboda a wancan lokaci bai yiwuwa mutum ya zama shugaba sai idan yana da addinin musulunci bai yiwuwa ya shugabanci, da sai idan yana da ilimin addinin musulunci wato ba zai yi shugabanci musulmi ba har kawai ba tare da yana da wani ilimi na addinin musulunci ba da zai iya jan su sallah ya jagorance su a haƙƙin hajji haka shugabannin farko suka kasance ah, shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana cewa idan aka samu shugabanni waɗanda suke muku limanci su ne jagororinku to amma kuma ba sa yin sallah a farkon lokacinta inda lokacin da ya fi falala suna bari sai ƙarshen lokaci sannan su fito to bai kamata ku kaura cewa masallatai gaba ɗaya ba ku saboda shugaban da yake jagorancin mu a wannan masallaci ba ya yin sallah a farkon lokaci sai ƙarshen lokaci to mun daina zuwa masallaci gaba ɗaya da zama na kowa ya zauna a gidansa yana sallah a bar masallaci babu kowa babu komai daga shugaba sai waɗanda suke 'yan fadarsa to musulunci ya nuna ba haka ya kamata ba a raya masallaci ta kowane hali ku je ku yi sallah tare da su wato kun kun yi sallar ku a lokacinta da ya dace to kuma ku fita ku tafi masallaci sai ya zama wannan sallar da za ku yi tare da su na ce gare ku kun ga dai an raya masallaci ta hanyar halartarsa da cika shi da yin jam'i a cikinsa kuma an ga fuskar juna abinda musulunci yake so kenan ba a san wannan shahira ta mutu saboda zalicin azzalimi ko saboda kuskure mai kuskure kaga wannan ba komai yake nuna ba illa babbar wato daraja da da falala da matsayi da masallaci yake da shi a addinin musulunci da kuma wato mahimmanci na haɗin kan al'umma kada a samu wata matsala da za ta kawo farraka za ta kara rabuwa tsakanin al'umma kada a ce saboda shugaban yana yin wannan laifi to shi shikenan kowa ya ja daga ya kama gabansa ko kowa ya kafa tashi wato nashi sansanin musulunci ya nuna a'a ku je ku yi sallah ku yi sallah ku a gida sannan ku zo ku yi sallah da shi a sallar da za ku yi da shi ta zama nafila a nan wasu malamai suna ganin cewa idan har ya kasance yana barin sallan ne har lokacin ta ya fita to a irin wannan yanayi za ku yi sallar ku ta farilla a gida za ku yi sallar ku ta farilla a gida sannan kuka je masallaci ya zo za a yi sallah to sai kuma ku yi sallah a bayansa a matsayin nafila wannan idan yana barin wato gaba ɗaya lokacin ya fita idan kuma yana jinkirta sallar ne baya yin ta a farkon lokacinta da sai ya ƙara wasu mintuna masu yawa ko sai tsakiyar lokaci ko sai karshen lokaci to anan wasu suna ganin kamar imamu ahmad da waninsa suna ganin cewa ka yi sallar tare da shi a haka ko da kuwa ya jinkirta ta ɗin da ka yi ta dai a cikin lokaci wa in kana ka bar falalar farkon lokaci to sai ka yi sallar jam'i tare da shi wannan abin da suka hango a nan shine maimakon ka sallace ta a farkon lokaci kai kaɗai, to gara ka sallace ta tare da jama'a a ƙarshen lokaci wato sallar jam'i a ƙarshen lokaci ta fi falala sama da sallar mutum ɗaya a farkon lokaci shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalar sallah ta wata jam'i akan sallar mutum ɗaya bai ainihin sanya wa wannan kaidi ba bai sa masa wata sharaɗin cewa sai idan a farkon lokaci ba ne. bai ce za ka samu wannan ladan ba idan ka yi ne a farkon lokaci a'a ya faɗi abin mutulakan sake ba wani kaidi cewa duk wanda ya yi sallah cikin jama'a to sallarsa za ta fifita akan wanda ya sallah shi kadai da daraja ashirin da 27 sawa'un kaga anan a farkon lokaci ya yi ta tare da jama'a din ko a tsakiyar lokaci ko a ƙarshen lokaci matukar dai lokaci bai fita ba imamu shafi'i a cikin musnad dinsa kamar yadda yake cikin al-ma'rifatu Sunani wal athar na imamu al-baihaqi ya ruwaito cewa abdullahi dan umar ya kasance yana yi wa hajjaj ibn yusuf sakafi inkari yayin da ya zama yana jinkirta sallah asubahi har wato haske hagunan gari ya haske yana jinkirta ta har a samu isfirar wato gari ya haske maimakon ya yi ta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa in kana wa innahu yansarifu min salatil fajr bi ghalas annabi sallallahu alaihi wasallam yana kama sallar asuba a fito ba tare da mutum yana gane na kusa da shi ba ma mata ba a gane su saboda wato duhun da yake da saura to baya bari har gari ya yi sha ya waye sosai to amma hajjaj ibn yusuf sakafi ko saboda lalaci ko saboda bacci ko wani abu gashi shine shugaba shine imam musamman lokacin da ya fita hajji abdullahi dan umar yana tare da shi ah, kuma gashi ne shugaba shine amirul hajji gaba daya to abdullahi dan umar ya rika masa inkari ya dinga fitowa ana sallah ta asubahi a farkon lokacin ta amma kuma wannan ta gagara hajjaj ibn yusuf sakafi ya kasa daurewa a yi hakan to amma duk da haka abdullahi dan umar bai fasa bin shi sallah ba ya ci gaba da bin shi sallah haka domin gudun samun wata fitina domin abdullahi dan umar da matsayin da yake da shi na sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsoron Allah mai wara'u mai takawa ga shekaru idan ya yi tawaye to kai ma mai san abin da zai faru kusan da al'umma za ta koma ƙarƙashinsa shi kenan kuma sai a samu kofar fitina to ya zama na bai yi shuru ya bar shi ya gaya masa gaskiya ya gaya masa gaskiya da ya kamata ya gaya masa amma kuma ya ba shi matsayinsa na na shi shugaba ne tunda abin da zai yake wakana ba saban Allah bane abu ne wanda ake aka bar sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama wacce take binta ya fi falala saba mata ba wai an shiga saban Allah bane shi yasa ya kasance yana bin sa haka nan Abdullahi dan Mas'ud ya kasance yana sallah tare da gwamnonin da suke Kufa na Sayyidina Usman alhalin suna jinkirta sallah wato ba sa yin ta a farkon lokacinta yana ganin ana iya a jure yi wannan ya fi da a yi ta waye ko a kawo farraka da rigima haka nan kuma a lokacin alwalid ibn uqba ya rika yi lokacin alwalid ibn uqba yana yana gwamna a kufa a zamanin sayyidina usman to wannan shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa idan mutum idan idan shugaba ya kasance yana jinkirta ta ne a farkon lokacinta zuwa ƙarshe to shikenan sai ayi sallah tare da shi amma in yana in yana barin ta kuma lokacin ya fita to wannan shine mutum sai yayi sallar sa a shi kadai in ya so ya zo ayi sallar jam'in da shi amma a matsayin nafila sannan wannan hadisin yana ƙara nuna mana a akan yi nafila ko da kuwa a lokacin da aka aka hana yin nafila ne in akwai dalili wato ita ce abin nan nawafil zawatul asbab wanda imamu Shafi'i ya yi nuni zuwa gare ta cewa akwai nafilfilu da suke da dalili wanda ba haka kawai mutum ya tsire su ba to wannan koda a lokacin da aka hanna fila ne mutum zai yi su saboda ya yi su ne saboda sababi saboda wani dalili kamar shigowar mutum masallaci lokacin da aka hana a yi sallah aka hana yin sallar nafila kamar lokacin da rana ta ke tsaka kafin ta karkace an hana sallah wato a wannan lokaci sai mutum ya shigo masallaci kuma daidai wannan lokacin to kaga shigo shigowarsa masallaci ta lizumta masa ya sallar nafila to sai ya sallar nafila din saboda anan a sallar za ta sababci, tana da wani dalili to irin wannan ma tana cikin zawatu sabab kamar mutumin da ya yi sallah asuba kaga an hana sallah wato bayan asuba bayan sallah su ba in ba wacce take dalili ba to mutumin da zai zo ya samu an sallah kuma ya zo ya samu liman bai yi sallah ba to sai sallah shi wannan tare da shi ta zama masa a matsayin nafila annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusalluna lakum fa in ahsanu falakum sai muku sallah wato su ja ku su ja ku sallah in sun kyautata to wannan moriyar ku ce fa in ahsanu falakum in sun kyautata wannan moriyar ku ce wa in asa'u falakum wa alaihim in kuma sun munana ku dai kuna da ladan ku su kuma alhakin yana kansu malai cewa haza babun wasi'un jiddan wannan babin yana da fadi sosai wato babin da yake magana akan wato falalar raya masallaci da kuma wato sallar jam'i a ciki da raya shi da ilimi da sauransu wannan yana da fadi amma nayi wannan misali ne ibnu taymiya ya kawo tsakura ne yayi daga cikin ayoyin Alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam sannan mala yace wa qala aidan haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana Allahu yahuda Allah tsine wa yahudawa an biya anbiya'ihim masajid sun riki masallatai a kaburburan annabawansu yuhadhdhiru ma fa'alu annabi yana gargadi yana jan kunne akan abin da suka aikata qalu sahabbai suka ce walaula zalika ba dan haka ba la ubriza qabruhu da an fito da kabarin sa fili da an fito da kabarin sa wajen ɗakin sa walakin kuriha an yuttakhadha masjidan sai dai yaki yaki yayi kamar a rike shi ko kuma an yi kamar a rike shi masallaci wa hadha qalahu fi maradi fi maradihi wancan hadisi na da Allahu al-yahud annabi ya fade shi ne lokacin rashin lafiyarsa ta ƙarshe wanda daga ita ya koma ga Allah wa qala qabla mauti bi khamsin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin rasuwarsa da kwana biyar inna man kana qablakum kanu yattakhizuna al masajid waɗanda suka gabace ku sun kasance suna suna rikon wato kaburbura a matsayin masallatai ala ku saurara fala tattakhizul qubur masajid kada ku riki kaburbura masallatai fa inni anhaakum an zalika ni ina hana ku aiwatar da haka walamma zakara kanisat al-habasha yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ko zukira a kanisatul habasha yayin da aka ambaci wata coci a habasha wato kasar ethiopia da irin abinda ake yi a cikinta na sanya hotuna ko tasawira ta wasu waɗanda ake ganin salihai ne wanda nasara suke yi sai annabi ya ce ula'ika idza mata ar-rajulu fihim banau ala qabrihi masjidan waɗannan waɗanda kuke bani labarin su sun zama idan wani mutum ya mutu daga cikinsu banau ala himar sinan sai su gina masallaci akan kabarinsa wa sauwaru fi tilka tasawur su yi waɗannan tasawirai a ciki su sanya hotuna wato zane na wannan mutumin kwarai din a ciki ulaika shirarul khalqi inda Allah yawmal qiyama waɗannan su ne a shararan halitta a gurin Allah rana gobe kiyama bare ce kullu hadhihi al ahadith fi sihahil mashahir duk waɗannan hadisai suna cikin hadisai sahihai to suna cikin littattafai ingantattu waɗanda suke shahararru a hannun malamai kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa a baya cewa dalilin yin wannan sako zuwa ga mutanen iraki wannan mutumin da ya zo dimashq dauke da wata takarda a cikin ta an rubuta abubuwan da ba daidai ba abubuwan da ba gaskiya ba da surkulle da wasu abubuwa ma na shirka wanda dalilin haka ibnu taymiya da ya karɓi takardar ya gani ya yi masa nasiha ya gaya masa falala alil baiti da matsayinsu a wurin musulmi sannan kuma ya nuna masa abin da ake faɗa dangane da su wanda ba daidai ba ya kuma nuna masa abin da wannan takardar tashi ta kunsa na kurakurai ya kuma gaya masa har ila yau abin da ta kunsa na shirka da bakanci da wasu abubuwa da wanda ba gaskiya ba da ya gaya masa haka shine shi kuma ya ji dadin nasihar da aka yi masa abin da bai taɓa zaton zai ji ba domin an hure masa kunne lokacin da yana iraki malamansa sun hure masa kunne cewa ai ahlus sunna ba sa son ahlul baiti suna zagin suna cin mutuncin su ba sa kaunar su makiyan ne da kalmomi dai irin na baci na karya, na kazafi na yarfi masu yawa to kuma yau gashi ya zo gaban ɗaya daga cikin hamshakan malaman sunna kuma ga abin da yake gaya masa ya ji hadisai ingantattu masu tsafta wanda suke bayanin falalar ahlul baiti kamar yadda Allah madaukakin sarki ya basu wanda ya mamakin haka har ya nemi cewa a rubuta masa wannan nasiha saboda shi waɗanda suke baya ya baro su a baya su ma su san waɗannan abubuwan da ya sani to ga haka ne yasa ibnu taymiya ya rubuta wannan sako zuwa ga ahlul iraqi yanzu gashi yau ana karanta shi ga ahlul najeriya ko to kamar yadda muka ce a addinin shi'a mai limamai goma sha biyu cike ke da shirkiyat to cike yake da shirka saman shirkul kubur abinda ya shafi zuwa ziyarar kaburbura a yi musu abinda Allah bai ce a yi musu ba mun yadda Allah ya shar'anta ziyarar kabari kamar da Ibn taymiya zai kawo a nan gaba amma kuma akwai abinda ba shari'a bane abinda yake wasaniya ce maguzanci ne bautar wani Allah ne kuma zan ana yin shi da sunan ziyarar kabari wato babu wata firka da ta mayar da kabari gurin bauta kamar yadda firkar imamiyya ta yi wato shi a masu limamai sha biyu duk wasu masu bautar kaburbura a yau suke masu girmama kaburbura a yau kusan a su suka suka wato dosanu wannan abu a gurin suka samu ko sun sani ko ban sani ba wannan abin nan arrafida rafidawa su ne waɗanda suka yada wannan a cikin musulmi kamar yadda muka ce kungiya ce da daddiya duk da dai saboda irin soki burutsu da yake cikin addinin da tufka da warwara da abubuwan da suka sha kan hankali gaba hankali mai hankali ba zai yarda da su ba shi ya sa ma addinin baya ci gaba ba zai karbu ba sai an haɗa da jahiltantar da mutane ilmantar da su a kiwayar da kansu a kiba su karatu to sai a sai a sa musu aƙida tare da kuma haɗa abin da rai da kazafi da sharri amma duk da haka dai in ku kula cewa wasu bidiyo'in da ba su kai ta muni ba sun bayyana a bayan wannan bid'a kuma sun fita yaduwa saboda su kasan da za su faɗo na gaskiya za su ga yana da yawa wannan kuma gaba ɗaya in ka ɗauki addini shi a za ka ga wani addini ne sabo fil ba musulunci ba ba abin da za ka ɗauka ka kwatanta shi da sauran musulmi ka ga cewa an yi daidai a nan za ga wasu abubuwa da yawa da kake waɗanda kake yi a matsayin sunna ne za ka samu da yawa daga cikin waɗanda kake fafatawa da su ta fuskar akida sun yi ishtiraki da kai a cikin waɗannan abubuwa kuma kuna yi daidai wa daidai ba amma ban da addini shi a kusan komai ka ɗauka za ka ga cewa kun yi hannun riga inda suka yi daban inda ka yi daban kai ka yi dama su sun yi sun yi hagu to haka na a sha'anin ziyarar kaburbura wato sun ɗauki batun ziyarar kabari kaburburan a'imma da ma wasu wanda suke ba a'imman ba sun ba su wata falala da ta wuce iyaka ta wuce hankali da karerai waɗanda kai ana karanta maka wani abin za ka yi mamakin ma a ce wai wannan a rubuta shi kuma wani ta kuma musulmi ne wanda ya daɗin nan yadda za ka fahimci irin muhimmanci da suka ba wa abin in ka ɗauki littafin biharul anwar na majalisi wato mujalladi na ɗari da juz'i na ɗari da na ɗari da ɗaya da na ɗari da biyu duk akan ziyarar makabarta yake wato sifili wajen guda uku wato na ɗari ɗari da ɗaya ɗari da biyu duk ruwayoyi ne barkatai wanda ya kawo su game da wato falala da muhimmanci na ziyarar a kaburbura in ka ɗau littafin wasa'ilu shi'a na alhurul amiri wato sai da ya yi babi ɗari da shida babi ɗari da shira a kan ziyara ziyarar kuma ta shirka ba ta sunna ba ba za ka samu a cikin littafin sunna wanda suka irin wannan ba ana batun ziyara za a faɗi hadisai da suka zo da kuma yadda ake yin ta daidai gwargwado amma a yi mujalladi uku duk ruwayoyi ne ruwaya daga wani ruwaya ga falalar wani ga falala ga falala falala ta rashin hankali kana ziyarar wannan ziyarar taka da wannan kaburburan su a imma din za ka sa ka yi tsawon rai za ta kiyaye maka dukiyarka za ka samu arziki za ta kiyaye ka daga aljanu za ka samu kaza za ka samu aljanna za ka samu kaza a yi ta faɗar falala falala falala kuma kowace falala babi ake mata na musamman a kawo ruwayoyi barkatai don a yi bayanin wannan littafin alwafi alwafi na alkashani mujalladi na biyu sai da ya kawo babi talatin da uku shi ma akan kawai kawai mazara banda littafan da aka yi kawai akan akan akan ziyara kamar irin littafin littafin ibn babawai al-qummi a cikin littafin bihar al-anwar na na al-majlisi a juz'in sanad 100 shafi 258 ya kawo magana cewa inna kabra amirul mu'minin na ziruhu Allahu ma'al mala'ikati wa zuruhu anbiya, wa zuruhu al'mu'minu wato kabarin amirul mu'minin yana nufin sayyidina Ali Allah da kansa yana zuwa ziyararsa yana zuwa shi da shi da mala'iku mala'iku su rako shi zo ziyarar ziyarar amirul mu'minin annabawa ma kuma suna zuwa sannan mu'minai suna zuwa to kaga in aka gaya mutum haka me zai hana shi ma je wurin da Allah da kansa mala'iku na taho na tahowa tare da shi so su ziyarci amirul mu'minina kaga amirul mu'minina gaba yake da kowa ke bal ma suna ganin cewa ziyarar kabarin Husaini alayhi salam suna ganin cewa ziyarar sa farilla ce wanda duk baya yi to ba musulmi bane kafiri ne ba musulmi bane kafiri wanda yana da cikin littafin tazibul ahkam na at-tusi littafin tazibul ahkam na atusi yana da cikin littafai hudu wanda suke umda a gurin shi'a manyan littafai wanda su ne abin dogara domin a cikin littafin shi atusi abin da ya ce akwai ruwayoyi da yawa waɗanda suke masu karo da juna waɗanda ba a tace su ba wanda ta sama har wasu suna barin shi'a saboda su to shi zai tace ruwayoyin saboda haka shi ya sa ma ya sa masa tahzibul ahkam a ciki ya yi itirafin cewa da yawa daga cikin masu bin shi'a sun yi wa shi'ar ridda saboda ganin yadda take da tafka da warwara to shi ne wai don ya samu ya hana wannan ridda duk sai ya ce bari ya tace ruwayoyin to wannan irin ruwayoyin da aka tace ne ake faɗa muku cewa harun ibn kharija ya tambayi abu Abdullahi. game da barin ziyarar kabarin Husaini ba tare da wani dalili ba mutum ya ki zuwa kabarin Husaini ziyara ba tare da dalili ba shi da wai sai Abu Abdullahi sai ya ce ha rajulun min alin nari wani dan wuta ne saboda haka har ma suke suka yi yadda ka sana manasikul hajji manasikul hajji yadda mutum zai je ya hajji to haka aka yi littafai akan manasikul mashahidi sai zaka ziyarci kaburbura ga ayyukan ga ayyukan da ake kamar yadda ake aikin hajji haka su ma suka tsara yadda ake ake ziyarar kabari akwai akwai tawafi yadda ka san mai musulmi da Allah ce wale tawafu bil baitil atiq to su ma haka yadda aka ce ku tawafi a dakin Ka'aba to su ma haka suka nemi wanda duk ya je ziyarar kabarin wani imam yayi tawafi a kabarinsa aka duba littafin al-majlisi a Biharul Anwar na juz'i na 126 zai ga inda ya karu wayoyi akan yadda ya kamata mai ziyara idan ya je ya yi tawafi a kabarin da ya tafi ziyarta sun ce aliyu rida ma wai idan ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tawafi yake a cikin sa kariya suke masa aliyu rida ba haka bane akwai daga cikin abin da suka shar'anta yin sallah a gurin in ka je gurin kai sallah har ma alwafi na alkashani a mujalladin sa na biyu juz'i na takwas shafi na hudu, yana cewa as fi haramil husaini laka bi kulli raka'atin tarka'uha indahu ka thawabi man hajja alf hajja wato salla a makabartar husaini kowace raka'a da zaka yi to kana da ladan wanda ya hajji dubu kaga dai ba wanda ya kai ka kenan waye ya hajji dubu fi sabilillah <laughs> ma'ana hajji dubu ya shekara dubu ke da fa da da a shekara sau ɗaya kana da ladan wanda ya hajji dubu bai tsaya nan ba ya ce wa tamara alfa umra ya yi umara dubu wa taƙa alfa raƙaba ya yanta bayi dubu wa ka'annama wa kafa fi sabilillahi alfa alfi marra ma'a nabiyyin mursal to kaji ƙarshe ma yadda ya faru ta wato zai zama kamar mutumin da ya tsaya a fagen fama wajen fafatawa don ɗaukar addinin Allah sau miliyan tare da wani annabin da aka aiko wato wanda ya fita jihadi tare da annabin da aka aiko sau miliyan kaga wannan ba ta abin da ya kamo <laughs> da ya kamo shi kawai dai ya je ya yi sallah a kabarin a daidai kabarin musai kuma raka a ɗaya ce wannan fa wannan ladan duk sun na kaka a ɗaya ce wannan yana a cikin biharul anwar juz'insa na ɗari shafi bakwai. yana daga cikin abinda suka suka shar'anta al-inkibab ala qabr bayan duk kaje kai mutum, ya je ya duk shirka ba zai ce kaje ba dan da ahlus sunna ne insha Allah ba ba matsala bayan mu ya je ya yi duk shirkar da zai yi to kuma ya ya kifa akan kabarin ya rungume shi ya tsotse shi kamar yadda ake tsotsa hajarul aswad to haka haka haka suka ce haka zai wa kabarin kamar yadda majalisi yayi babi babun ma yustahabbu fi'luhu inda qabrihi alayhi salam wato babin da yake magana akan abin da yake mustahabbi ne mustahabbi ne mutum yi shi lokacin da je ziyarar kabarin al-Husayn ibn Ali radiyallahu ma sannan ya kawo wata ruwa daga tsusi wanda yake faɗar abin da mai ziyara zai yi lokacin da ya je ziyarar kabarin wani imam ranar juma'a wato ziyarar ranar juma'a ya ce sun matan matankabbu alal kabar sannan ka kifa a kan kabarin ka rungume shi sannan ka ce maulaya imami mazlumun as-sa'di ala zalimihi an nasiran an-nasr hatta yanqati an-nafas wato ka rungume shi ka rika cewa shugabana imamina wanda aka zalunta yana neman Allah ya sakanka maka bisa ga azzaliminka akan zalincin da ya maka kai ta cewa annasr annasr an wato Allah ka kawo nasara ka kawo nasara kai ta fada hannun fashin kai dauki a dangane da ziyarar kabarin Husaini ibn Ali radiyallahu anhu suka nuna cewa in zaka je ziyara tun farko kai azumin kwana uku kafin ka tafi sannan in ranar tafiya ka yi wanka ka sa tufafinka masu tsarki sannan ka yi sallah raka a biyu kuna ga yadda ake kwaikwayon hajji ko har da ƙari ma akan hajji tunda hajji ba ce za ka fita hajji kai azumi amma wanka da sa tufafi masu tsarki da raka a biyu da waye to duk ka yi sannan in ka zo daidai kofar kofar inda kabarin sa yake sai ka tsaya daga wajen kubba daga wajen wannan kubba da aka yi sannan ka ɗaga kai kai ta kallon kabarin kana cewa ya maulaya ya aba abdullahi ya ibn rasulillahi abduka wa wabnu abdika wa wabnu amatika الذليل بين يديك المقصر في قدرك المقصر في علو قدرك المعترف بحقك جاءك مستجيرا بذنبك بذمتك قاصدا إلى حرمتك mutawajjihan ila maqamika kaga dai wannan da ya bai da shi Allah kawai wato idan ka zo ka kalla ka tsaya ko ya zo ya kalla ya tsaya sai ce ya maulaya ya shugabana ya aba abdullahi ya baban abdullahi ya dan manzan Allah ni bawanka ne kuma dan bawanka dan baiwarka mai kaskantar da kai gaba gare ka wanda ya kasa baka haƙƙin darajarka wanda ya yadda kana da haƙƙi yau gashi ya zo yana neman mafaka a wajenka yana neman wata alfarmarka ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga makaminka ya zo yana neman mafaka a wajensa Allah ku yana cewa annabinsa qul inni lan yujirani min Allah ahad wa lan ajida min dunihi multaha babu wanda zai bani mafaka wato a gurin Allah in ba Allah ba ba zan samu wani wanda zan fake ba in boye in ba wajensa ba Allahumma la manja wala malja minka illa ilayka haka annabi yake addu'a ya ubangiji babu wata mafaka ba inda za a je a tsira a tsere maka a fake daga kamunka sai dai a koma wajen ka. amma shi gashi ya bar Allah ya zo yana cewa mustajiran bizimbatika sannan sai ya ya ce sun man kabba ala kabar in ya gama wannan sai ya fada ya kifa akan kabarin ya ya ya mamake kabarin da makalkale shi yana cewa maulaya ataituka khaifan fa aminni wa ataituka mustajiran fa ajirni nazo ina mai jin tsoro ka bani kwanciyar hankali wato ka tsare ni ka samu min da nutsuwa gani nazo ina neman mafaka ka bani mafaka ya ce sun man kabba ala kabri ta sanai ya kara bankame kabar karo na biyu tana cikin biharul anwar juz'i na ɗari da ɗaya kasan juz'in na da yawa wannan shine abilatun nasi ba an wahala an wahala ta rubutu amma duk soki burutu kuma zaka je sallah in ka je sallah da zaka yi raka'a biyu a gurin wanda aka faɗi ladanta ba alƙibla za ka kalla ba suka ce a ah, za ka kalli kabarin ne kabarin ake so ka kalla domin kamar da majalisi ne ya kawo cewa istiqbalul qabri zahiri bi manzilati istiqbalil qiblati wa huwa wajhullah wato kamar dai da kake fuskantar alkibla haka zaka fuskanci haka zaka fuskanci kabarin bal ma in ma nesa kake ana so ka rika ziyarar dai ka rika dai yin wannan fuskantar alkibla din ko fuskantar kabari da ka ce in kana so ka rika samun wannan garaɓasa kuma baka da damar tafiya karbala ko babu wani eh, imam a garinku to maimakon haka sai mutum ya hau wato kan rufinsa kan rufin gidansa ko ya tafi sahara ya tabbata ya yi saitin inda kabarin yake tabbata nan ne kabarin to sai ya du'a du'a da zai yi to iye wannan shi ma a cikace shi ma zai samu wannan garabasa to babu addinin da yake cike da bautar kabari irin addinin shi'a shi yasa yanzu in mutum ya je iran kamar yadda abdullahi fayyad yake fara ka je iran kusan yadda aka yi raya almashahid guraren da suka ce kawar gurare na imma yadda aka yi raya su da kudin da ake kashe musu ba a yi wa masallatai haka kai masallatai ma kusan ba ba wanda ya da kula da su yu'amiruna yu'amiruna dura dura shirka. wa yatrukuna biyutallah yu'attiluna biyutallah biyutat tauhid inda ake kadaita Allah wannan ba ruwan su da shi duk nasoshin da muka karanta din su ba ruwan su da su abinda za su gaya shine guraren da yanzu mashhad na al-Imam Ali ar rida inda suka ce nan ne kabarin sa kudin da aka shi kusan babu ma gurin da aka yi wa wato gini da aka yi na kabari irin wannan hatta kubbar sa gaba ɗaya da zinari aka shafe ta da gwal aka shafi to kaga <clears throat> wannan babu shakka shi ne isa matuka wajen yi wa addinin Allah na hakika tawaye abinda Allah ya ce da manzansa daban abinda kuma za a yi daban kusan dukkan waɗanda suke girmama kaburbura suna yi masu abubuwa na na na bautar Allah na shirka kusa abun shi a rafida suka ɗauka wurinsu su akwai kwaikwaya su suka fara yin wannan to shi nan manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa la'ana Allahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya la'anci Yahudawa da suka mayar da kaburburan annabawan su masallatai annabi ya faɗi haka yuhadhdhiru ma fa'alu yana gargadin al'ummar su katta aikata irin abinda suka aikata wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana sane da abin da zai iya wakana to sanda ake gargadi ka aika kaza to akwai jin ana gudun cewa zai iya za a samu masu yi inda abin da ba za a samu masu yi ba maganar ma ba za su taso ba to amma tun da akwai yiwuwar su yi hakan annabi yake gargadi lokacin da ya zo barin duniya kaga wanda yana daga cikin wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya da ita wasiyar da ya bari kalmomin sa na karshe yayi maganar mayar da kaburbura masallatai ayi masallatai akan kaburbura walaula zalika la ubriza qabruhu ba dan gudun haka ba to da an fito da kabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fili wato da an fito da shi fili ba abin ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin a cikin ɗakin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan magana da Aisha ta faɗa wa laura zalika da ubri za qabru magana ta ce a yana nuna maka baro baro dalilin da yasa aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gida aka binne shi a cikin ɗaki ba don kuma saddu tariq amman asa an yabni alaihi masjidan a toshe kafar kada wani ya zo ya gina masallaci a kai saboda haka kaga ashe wannan malamai suka ce wannan ba hujja ba ce da za ta sa mutum abin ne shi a cikin ɗakinsa ba hujja ba A annabi an yi masa haka khashiyata an kabar hu masjida kada a da kabarinsa masallaci wannan shine dalili walau da zalika ba dan haka ba da shi ma yana aka binne kowa haka za a yi masa ashe kaga kowa ya kamata a binne shi a abin nan shi ma annabi sallallahu alaihi ga dalilin da yasa aka yi masa haka domin ubangiji ya ba wa wato kabarinsa kariya daga waɗanda za su iya mayar da shi gurin bautawa wani ba Allah ba Imam Ahmad yana cewa an tabbe shi game da binne mamaci a gida a ɗaki sai ya nuna cewa a dafnu fi muqabilul muslimina a ajabu ilayya ni na fi san abin da mutum a makabarta ta musulmi yin haka akwai maslahoyi guda guda uku akwai maslaha ta magadansa haka aka binne shi a cikin gida to kaga an salwantarwa da magadansa wato amfanuwa da wannan da wannan guri da aka binne mamaci a ciki don ba zai yi ba rayu a cikin gurin da kuma akwai akwai kabari a ciki ka dakin da aka ware aka sa gawarsa a ciki to kaga magada an an haramta musu amfani da wannan sannan kuma makabarta ashbahu bi masakin al-akhirah wannan gida masakin ne na duniya gurin zama ne amma makabarta ta fi kama da mazauni na lahira sannan kuma wanda za a binne a makabarta ta musulmi zai rika samun addu'a akai-akai ta musulmi don duk wanda ya je ziyara kaga zai yi addu'a ga dukkan wanda yake kwance a wannan kushewa shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai suka rika binne gawawaki a makabarta ba sa binnewa a cikin gida wanda ya nuna cewa ba su fahimci wancan wancan aiki da aka yi da garin Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin wani abu da zai zama hujja kuma kowa ya zai mutu sai ce a daki shi za a binne shi sannan kuma da ruwaya da aka samu cewa al-anbiya yudfanuna haythu yamutun annabawa ana binne su inda suka suka mutu inda suka rasu nan ake binne su saboda wannan sunna ce take bacci annabawa sannan wannan hadisin har ila yau kamar yadda ibnu rajab yake faɗa a cikin littafin safatul bari sharhin sahih bukhari yake wannan hadisi yana nuna haramcin gina masallatai akan kaburburan mutanen kirki yana nuna haramcin yin hotunan su wato zana hotunan su a saka a guraren bauta kamar yadda nasara suka rika yi kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu haramun ne ba wai sai sun haɗu ne suke haramun ba wani zai ce a ah, ai haramun din shine in an yi makabar kuma a yi zanensa in ba a yi zanensa ba ba komai akwai waɗanda suka yi kokarin su yi tawilin hadisin da wannan shine ce a'a kowanne a zaman kansa haramun ne domin taswirin suratul adamiyyi na muharram a yi surar mutane abin da ɗan adam haramun ne a zana taswirarsa wannan sawa'un an yi kabari a gida akan an yi masallaci akan kabar ko ba a yi ba kowa ya san hadisai sun zo da yawa akan haramcin wannan kaga ba za a ce sai an hada shi da wannan sannan suka zama haramun to shi ma aka gina kaburbura wato gina masallatai akan kaburbura shi ma shi karan kansa haramun ne kamar yadda na sussuka daban-daban suka nuna haka a ummu habiba a wannan hadisin ta ambato wata coci da ta ga lokacin da suka tafi hijira hijirar sahabbai ta farko zuwa habasha ummu habiba lokacin tare da mijinta suka yi hijira zuwa can to irin abubuwan da ta gano shine su suna ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta ga wato coci cocin su an an a jikin bangon cocin an zana hotunan an zana hoton Isa almasihu an zana hoton Maryam an zana hoton wannan annabi an zana hoton wannan annabi sannan kuma wai ana neman albarka ana neman shafa'a da wannan aikin ana neman kusanci da Allah da wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu wannan ba musulunci bane musulunci bai zo da wannan ba kuma zai yadda da wannan ba wannan bautar gunki ce ba bautar Allah ba ce kuma ya nuna musu masu yin haka su ne mafi sharrin halitta a gurin ubangiji ranar gobe kiyama za su gane kuransu za su rarena wa aya zakinta saboda haka yin taswira ko da ba da irin wannan manufa ba zane sun ya zana taswirar dan adam ko wani abu mai rai tsuntsu ko dabba wannan haramun ne kuma mai aikata haka min ashaddin nasi azaban yawmal qiyama kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya al-musawwiruna ashaddun nati azaban yawmal qiyama masu yin taswira su zana hotuna na abubuwa masu rai sun fi kowa shiga tsananin azaba ranar gobe kiyama domin abinda suka yi ta kokari su yi shine su kwaikwayi su kwaikwayi aikin Allah aikin da babu mai iya shi sai Allah shi kuma Allah laisa kamithlihi shay'un fi zatihi wala fi sifati wala fi afali babu wani da yayi tamkar ubangiji babu tamka da shi a zatinsa babu tamka da shi a sifofinsa babu kamar sa a cikin ayyukansa kuma wani hadisi da annab sallallahu alaihi yake maganar hani game da rukun abubura masallatayya wato za a fahimce shi da ma'ana uku ma'ana ta farko hadisin ya hana sallah kenan a abin nan akan kaburbura wato a sa kabari gaba a yi sallah kamar yadda ya hana fuskantarsa da sallah ko addu'a ka a yi sallah a kansa ka a kuma fuskance shi da sallah ko addu'a wannan ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku kuma gina masallatai a kansa a rika sallah a cikinsu waɗannan ma'anoni guda hudu dukkaninsu malamai sun ambace su kuma a nasussuka daban-daban sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka hana kowane ɗaya daga cikin wannan ma'anar wannan ma'anonin suka hana sallah akan kabari suka hana sujjada zuwa ga kabari wato sashi kamar a gaba a matsayin alkibla sannan suka hana ainihin gini akan gina masallaci akan kabari to idan muka fahimci haka za mu gane kenan hujjar da wasu suke yi da fadar Allah madaukakin sarki a suratul kafi dangane da ashabul kafi bayan an gano su a mace Allah ya karbi rayukansu mutanen gari suka gano su Allah ce iz yatanaza'una bainahum amrahum faqalu ibnu alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida Allah yake kisan wato gaya mana kissar su yake cewa lokacin da mutanen gari suka shiga jayayya tsakaninsu dangane da al'amarin waɗannan samari Ƙungiya na farko suka ce ibnu alaihim bunyanan ku dai yi musu gini da zai sa saka su wato ku katange kabarin su irin yadda ake kewaye makabarta ku yi gini ku katange su rabbuhum a'lamu bihim ubangiji su yafi sanin su da sanin darajar su ku tsaya ga wannan kawai qala allazina ghalabu ala amrihim wannan sune al-fariqu thani sune kungiya na biyu su kuma sune masu rinjaye sai suka ce lanattakhidanna alaihim masjida tabbas wallahi haƙiƙa sai mun yi masallaci a kansu wasu daga cikin masu goyon bayan yin masallaci a kan kabari ko a makabarta sun yi hujja da wannan ayar akan cewa ya halatta saboda gashi Allah ya bamu labari ya ce qala allazina qalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida to abu shakka wannan hujja ba hujja bace ga dukkan wani wanda ya tsaya ya yi nazari ya dube ta zai ga cewa ba hujja ba ce da cikin nuna halaccin haka babban malamin nan yahya abdurrahman ibn yahya al-muallimi yana da wata risala sunanta albinawa binau kubur. a cikinta ya yi wato nazari da kalile cewa akan wannan hujja tasu inda ya ce in aka dubi wannan ayar na farko Allah ya ambaci kungiya ta farko ya amfani da damirin jami'i. qalu bunu alaihim bunyana me yasa kai amfani da damarin jam'i wanda yake nuna girman su saboda yawan su ne a'a ba dan saboda yawan su bane saboda ai na biyu Allah ya ce qala allazina galabu ala amrihim kaga sun fi su yawa to ashe wanda ya nuna an yi amfani da damirin jam'i a kansu ba dan sun fi waɗancan yawa ba sai dan suna da wata wani matsayi na musamman wanda shine ilimi da addini sannan abu na biyu za mu ga cikin maganarsu sun ce rabbuhum a'lamu bihim ai ubangijinsu shi ya fi saninsu shi ya fi sanin darajarsu wannan magana ce da ba jahili ne zai yi ta ba malami ne kalma ce da take nuna mai faɗarta mai addini ne ba wai kawai wani mai mulki bane ko mai matsayi a'a addinin zai sa ya fada haka sana abu na uku za mu ga Allah sai da ya fara faɗa su da ya tashi ba da kisa sai da ya fara faɗar matsayinsu wanda wannan gabatar da matsayinsu kafin a faɗi matsayin abin nan kungiya na biyu yana nuna cewa suna da wani matsayi na musamman wanda shine ilimi da addini sannan abu na hudu ya ce waɗancan su kuma da Allah ya tashi magana a kansu wato kungiya ta biyu sai ya ce ƙalar lazina galabu ala amrihim sai wanda suka yi rinjaye suka fi ƙarfi akan lamarin ashabul kafi kaga cewa suka fi karfi yana nuna cewa ba ba wai hujja ba fin karfi ne kawai amfani ne da karfi da kaharu sun fi waɗancan saboda kila su ne masu mulki mulki a hannunsu yake shi yasa Allah sai ya sifan sifanta su bai sifanta su da ilimi ba bai ce qala ya ya'lamuna ba ce qala zina ghalabu sai aka sifanta su da galaba wato suka yi rinjaye ala amrihim akan al'amarin mutanen kafi suka ce lanattakhidanna alaihim masjida kuma ka duba ta is wato uslubin da suka yi magana da shi uslubi ne na wanda yake jin ya isa ba wanda isa ya hana shi lalle tabbas wallahi sai mai masallaci a kansu to kaga mutumin da yake barazana irin wannan yana jin cewa ba wanda ya sai hana shi ba hujja ba ko me zaka kawo sai bin yi kaga shi ba magana ce ta hujja ba magana ce kawai ta mun fi karfin ku wanda wannan fin karfi kuma galibi shi yake ja ana saban Allah galibi al'ummomin da suka saba wa Allah nuna su sun fi karfi ne laula rahtuka larajamnaka wa ma alaina bi aziz mutanen annabi shuaib ba dan jama'ar ka ba larajamnaka Allah da mun maka a cikin eh, wato mun maka ruwan duwatsu kuma kai ba za ka gagare mu ba Sunan nuna mun fi karfin ka kawai dai muna kyale ka saboda jama'ar ka wato saboda kabilar ka suna so su ce kabilan nan taka muna tare da su a cikin bautar wani Allah da sauransu za ka ba za mu taba ka ba saboda su amma fa ba dan kafa karfinmu ba wa ma an alai Nabi aziz annabi ibrahim lokacin da mutanensa bayan ya yi musu nasiha ya musu wa'azi ya kada su da hujja bai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'id harriquhu ku kona shi ku kona shi ku taimakawa allolinku in dai har ku masu aikata kai kaga duk alama ce ta fir'auna lokacin da annabi Musa alaihi salam ya kure shi cewa da idan takhasta ilahan ghairi la ja'alannaka min al-masjunin in ka sake ka dauki wani Allah ba ni ba kana bauta masa zan saka cikin waɗanda na kulle kaga bai ma ce zan kulle ka ba dan ya masa barazana cewa akwai wasu fasara ta ya kulle fa kai ma kuma zan kulle ka shi la ja'alannaka min al-masjunin kai ma zaka shiga cikin su to haka alul galaba da ba su maganar hujja ba ita suke ba in ka kure shi zai ci a dake shi kawai abin da zai ci ku dake shi to <laughs> magana ta kare to kaga nan ma Allah cewa qala allazina ghalabu ala amri lanattakhizanna alaihim masjida to kuma galibi da man waɗanda suke masu barna su suka fi ko wannan lokaci kamar da Allah ce wa qalilun min ibadiyash shakur daman shi da cewa la tajidu aktharuhum shakirin da yawa daga cikin bayanka ba za same su su masu godiya ba Allah ya san haka ya tabbatar da wanda ce wa qalilun min ibadiy ash-shakur wa ma wajadna li aktharihim min ahad wa in wajadna aktharahum lafasiqin wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun ubangiji ya fada masu yawan sune waɗanda suke masu barna sannan idan muka duba zamu ga alqur'ani kuma yayi maganar da take goyon bayan fariki na farko wa annal da lillah Falata tad'u ma Allah hada. sannan ga hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da yawa waɗanda suka zo suna nuna al'ummomin da suka gabata sun rika yin irin wannan kaga wannan ayar tana ƙara tabbatar da annabi sallallahu abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa yace waɗancan mutane su ne idan wani mutumin kirki ya mutu cikin su sai su mai da gina sai su gina masallaci akan kabarinsa to wannan ayar tana hikaito maka gaskiyar da abinda manzo Allah ya faɗa ne ce ce da nattakhidanna alaihin masjida to kuma ko ba komai ba har ila yau inda ma a ce da gasken sun ce za su yi na farko ne daman ba annaba ba ne ba ba ka da tabbas da suke nuna malamai ne to addara su ma masu ilimin ne na ahalil kitabi sun ce lalatta ce zanna alayil masjida to annabi ya ce ka ai wanne za a dauka to sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan to wannan shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa waɗannan na farkon su ne akan gaskiya waɗannan na biyun kawai faffin ƙarfi suka nuna shi yasa suka yi abin da suka yi don haka babu wani wanda zai zo ya yi hujja da wannan domin ya sa kafa shure hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suka zo karara suke nuna haramcin yin masallaci akan kabari ko sallah akan a gurin ko a sashi a kibla wanda hadisai ne masu yawa za su kai wajen hadisi goma sha hudu wanda Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin littafin sa Tahziru Sajidi an ittikaz al-qubur al-masajid ya koro waɗannan ruwayoyin da kuma bayani akan ingancin su daki daki Allah ya mana gamdakatar ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين wannan yana tambaya cewa satin da ya gabata na yi magana akan adadin adadi na tsakanin wanda wato lada tsakanin wanda ya sallah a cikin jam'i da kuma wanda ya yi shi kadai ladansa ba ɗaya ba suke ya ce to shi yana samun wato rikicewa saboda ya ga hadisin abu sa'idul a babun taimama wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wannan wanda ya sake sallah yana da lada biyu wato lada ishtihadi da kuma ladan sallah to ban san ina ina ne ya samu matsalar rikicin ba a mutane ne guda biyu suka yi tafiya janaba ta same su a suka yi taimama su duka biyun suka yi sallah suka yi sallah sai kuma daga baya sai suka samu ruwa sai ɗaya ya yi wanka ya alwala ya sake sallah ɗaya kuma sai bai sake sallah ba to bai sake waccan sallah da yi ba ta farko suka zo annabi sallallahu sallar wasallam ce wa wanda ya sa wanda bai sake sallah bai ce a sabta sunna ka dace da sunna wanda ko bai sake ba wanda ya sake kuma ya ce da shi ya lakal ajru marratayn wanda malamai suka ce ma'anar lakal ajru marratayn kana da ladan sallar ka ta farko da kuma ladan ijtihadin da kai ka sake sallah ba sai ka sake sallah ba sunna waccan sallar ta yi tunda haka aka ce kai musulunci cewa kai haka in ka rasa ruwa sau haka yi abinda musulunci ya ce kai don haka ba a bukatar ka kuma da ka sake don haka wanda ya haka shi ya dace da sunna wanda kai kuma da kake zaton cewa sai an sake kai naka ijtihadin to kana ladan ka na sallar ka ta farko kuma wannan ta biyu kuma ladan ijtihadi Allah zai baka duk da kai kuskure kana ladan ijtihadi to me me ya kawo confusing din da yake magana ban gane shi lakal ajru marratayn da aka ce an ce lakal ajru kana da lada amma an san adadin sa sannan kuma shi kada ya sallar nan kowa wato wato da ya tashi mai shi kada ya sallah waccan sallar da suka yi su biyu suna da ladan su an ce kana da lada ba wai ana nufin kwala ɗaya kwal ba kamar yadda kuke zato mun yi wannan maganar a baya sai da adam sallallahu alaihi ya ce ya fifita akan wanda ya salla shi kadai bi sab'in wa 20 daraja kalmar daraja ba tana nufin kwara kwara guda da 27 ba kalmar daraja din na Allah ya san me ya kunsa a karkashin ta kowane aikin lada guda daya ana bada sakamakon sa ne rubi goma ila tabi'ati dafin ila dhafin kathira haka annabi sallallahu alaihi ya faɗa don kaga kowane aiki kwara ɗaya na na na hasana yana da wannan Allah yana rubanya yashi zuwa goma wannan shine mafi karancin abin da yake rubanya shi man ja bil hasanati falahu ashru amsalha saboda kaga ashe kalmar daraja ba wata nufin ladan kwara dai ba ah, sai kuma wannan da yake tambaya cewa ko gaskiya ne musalla na bakin hanya ba a sallar farila a cikinsa ba sau hukunci ba gaskiya ko a jeji kake inda ba ma wani musalla din sallar ta kama ka zaka yi ko a kan dutse kake zaka yi in ta kama ba zaka iya fitowa daga cikin mota ba zaka yi akan motar in ta kama a jirgi ne zaka yi musu wani guri da sallar farilla za ta samu mutum ba a ce ba a sallar farilla a cikinsa in yana nufin mutanen da suke gurin kada su rika yin sallar farilla a ciki sai dai su yi masallaci ginanne in sun yi masallaci ginanne suna da ikon su yi wannan masallaci ginanne kaga matafi ma zai sallah a ciki ne ba sai kuma an je an yi wani na matafiya ba idan aka riga aka yi wani ginanne a gurin kaga ba a bukatar kuma a yi nan in kuma ba su da ikon ginawa ko kuma shidan ya hure musu kunne cewa ba sai sun gina ba suka bar shi a haka za su iya sallar farilla su dole ne dai su yi sallar farilla duk lokacin ta yi sawa'un a musallaci ne ko a musalla dole dai su yi haka magana cewa wai akwai wani guri da in yana musalla ba a sallar farilla wannan ban san wannan hukuncin ba a menene abin dubawa a tsakanin mutum mai karatu babu aƙida mai kyau da kuma wanda bai da ilimi da yawa a fagen ilimi a fagen limanci to kalmar ba akida mai kyau kalma ce dunkulalliya ba aqida mai kyau kana nufin yana da yan bid'o'i haka ko kana nufin a'a yana da wato ƙida wadda ta kafirci ce a zahirinta akwai bambanci tsakanin bid'a da bid'a mun sani mun sha faɗa cewa ba bida'a ce take a matsayi ɗaya ba wata bid'a ta fi wata mutumin da zai rika cewa shi Allah ne ko ya yarda wani zai iya zama Allah kaga wannan duk za a sa cikin bid'a amma kuma bid'a ta ba daidai take ba da wanda yake ɗayan bid'o'in taron suna sadakar uku eh, eh, sadaka arba'in maulidi wasu dai haka dai irin bid'o'i na jahilai dai haka kaga ba zama ɗaya da wancan ba ba zama ɗaya daga cikin ko kuma wancan shehi ne babba ne duk inda ya zauna ban da batar da ɗalibansa ba abin da yake ya ta musu ƙarya yawa annabi ƙarya yawa malaman Allah ƙarya ya yi musu ƙazafi kuma ya kira wasu zuwa ga bautar sama ko a rika faɗuwa ana masa sujada kaga wannan bid'a saba zaka daidaita ta da wancan ba to kaga wannan baya da za a yi ya shige gaba komai ilimin sa ya jaka in ya ja ka kai maka sai <laughs> ya ja ka ne a gaskiya dukkan wani shehi da yake da bid'ar hulul da ittihad da wahdatul wujud wannan qat'an ba musulmi bane in dai zai kira zuwa ga wahdatul wujud cewa kowa Allah ne komai Allah ne shi ma zai iya zama Allah ko ya nuna wasu ci za su iya zama Allah ko ya ba wasu shi ne ah, sifofin Allah to ba ilimi ko bai ake ganin sa da shi wannan ya bar ya bar to in ba haka ba me bambancin musulmi da wanda ba musulmi me bambancin adam Musa da Fir'auna kenan da wanda ya kira zuwa ga tauhidi wannan kuma ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ai ba abin da ya bambanta sai wannan tauhidin shi wanda ya tibiri ya kafe cewa shi Allah ne annabi Musa kuma ya kafe cewa ƙarya yake ba shi ba Allah bane to a kowane zamani za a samu irin wannan Kun su ɗaya wancan ya fi sahun annabi ya bi safin fir'auna wanda kuma yake kan akida ta kware yana kan abinda annabawa suka zo gaba ɗaya da shi saboda haka wace irin bid'a ce ya danganta sannan idan muka ce karamar bid'a ce wace ba za ta ja mutum zuwa ga kafirci ba duk dai sunan ta bid'a ce an ba shi wasu yan muridai an ce rika yi zai samu lada ya yi da cewa ai eh, wannan muriddan za su kai shi ga Allah alhalin muridai ne da annabi zo da su ko da wata kaifiya wacce ban zalla bai zo da ita ba haka dai wannan bid'a ce amma kaga bid'a ce ba za ka kafirta mutum saboda ita ba za ka iya kafirta shi saboda wannan ba to ya zama na kuke da masallaci ga wani yana da karatun Qur'ani kuma ya san kunce kunce bakin gwargwado amma ba malami bane da ya cika sosai a ilimi amma dai zai yi karatun Qur'ani mai kyau kuma ya san kunce kuncin sallah da yadda za a yi sahau in ta kama da yadda ake yi ya san wannan bakin gurwa amma ba babban malami bane ba zai iya hawa minbari ya yi hudu ba ba zai iya tunkarar jama'a ya yi musu laccoci ya musu bayanai masu kama jiki ba zai iya duk wannan ba ba dai iya bakin gwargwado ya san addini sai kuma ga wani shi kuma fantararren bid'a ne ma fal da ciki wato fal yake da ilimi to baya da za in kuke da masallacin ku iya nasa liman baya da ku jawo dan bid'a ku dora shi ya ja ku ku bar wannan ko da ku bid'a tashi ba babba bace wannan da yake mai karatu bakin gwargwado kamar yadda ka ce shi za ka sa kuma shi kuma ya ci gaba da neman ilimi kada ya ji cewa an sa shi liman kuma ya ji cewa ai shi ya riga ya hai ba kuma maganar da sake neman ilimi a ya ci gaba da neman ilimi yana limanci wata rana sai ya zama shi ba babban malami wannan shine abin da ya kamata ba za ka sa ga wani wanda yake da kyakkyawar aƙida ahlus sunna kuma yana da ilimin da zai ja sallah ba in har kuna da ikon in kuma bi ne kana gani ga masallaci can na wani mai mai aƙida amma kuma yaro ne yanzu yake haya islamic bai ma gama ba wancan kuma ya je yayi digiri ɗaya biyu uku ba watakila amma kuma yana kan bid'a don ka tashi sallah sai ka tafi wancan na sunna din shi wancan mai mai haya islamic wanda yake aji uku ko aji hudu sai ka tafi kai sallah a bayansa. an gane ko ya danganta da abin kuma a inda kake shi wannan dan bid'ar shi ne liman kuma baka da wani masallaci sai wannan kuma bid'ar sa ba galiza bace ba irin bid'ar masu wada turudu da hululi da waye bane shi dai gashi nan dai ana gayyata abin nan taron suna shine mai taron suna shine mai sadakar uku mai duk waɗannan abubuwan dai a washe ke yake irin limaman kauye din nan kaga galibi ba san kan ba to kuma kai a ƙauyen kake ba ka da wani liman sai wannan to ka kura kai sallar jam'i tare da shi ya fi da ka je ka sallah cikin gida kai kadai wannan shine abin da malaman salaf suka faɗa su imam ahmad da waninsu sai kuma wani da yake magana akan cewa a da can kafin ya fahimci sunna yadda take wato wani ya taɓa bashi wani ɗan abin ratayawa wasu ‘yan kunshe-kunshe aka bashi aka ce sa a gidansa a ƙofar gidansa wato irin abin da ake bayarwa domin kariya da tsari eh, kafi ko to an bashi ya sa dalilu ya ɗaura a gidansa na kasa kuma Allah daga baya bashi ikon gini da ya tashi ma saboda kada a tsinke lilan <laughs> sa a a gini ya gina illa ya tashi to kuma yanzu ya gane sunna kuma layar tana cikin gini to zai zai yi masa gidansa zai rusa ya fito da layar nan ko kwa ya kawai layar ta tafi abinta shi ma ya kama gabansa to abin dama ya aƙida ce abin aƙida ne yake in ka kudurci damu wannan abin da ka sa a gini shine zai yi maka abin da kai kake ganin zai yi maka zai kare ka zai tsare ka zai koran maka barayi ko kwankwamai ko wani abu ba Allah ba to wannan shirka ce ran kuma ka fahimci cewa duk ƙarya ne banza ne in a fili yake ka cire shi dan ma kada arka zuwa ana ganin wani kaho a kofar gidanka ko wata laya ka sa mutane cikin shakka ma ana ga kamar ba sunnar ce ka gane da gaske ba in kuma tana cikin gini shikenan dama Allah ya raba ka da ita saboda ka tafi can cikin gini kai ma ka kama gaban ka yanzu ba kai ba ita so da abin akida ne ai da ka kudurce a ranka shi shine haka ba bukatar sai ka fasa gidanka tunda daman ka riga ka turbide ta ko can daman da a ce kafin kai ginin sai ka gane ka gane cewa kafin ka sake ginin na biyu sai ka gane cewa ai abin karya ne sai kawai ka bawa masu magina ka ce kai ku gine min wannan tsumma kaga da yana cikin ginin naka amma kai ka san tsumma ne kawai aka aka gini ba da wani amfani sai wani da yake tambaya akan karin bayani akan albid'atu mahmudatun wal bid'atu albid'atul mahmuda wal bid'atul masmuma ina jin wannan ya koma karatukan da muka yi a baya a wannan darasin mun yi bayani akan al mahmuda da al mazmuma kalmomin da suka zo a cikin magana Imam Shafi'i ne suke ne mun yi wannan bayanin cewa albida akwai itlaqin bid'a min haythu al-lugha akwai itlaqin bid'a min haythu al-shar akwai bambanci kalmar bid'a tana nufin abinda ka riga wasu idan abin shari'a ta yadda da shi to kaga wannan kalmar bid'a da aka kira shi da shi ba zai cutar da shi ba kamar da annabi ah, sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhi saboda ya riga kowa dawo da mutane karkashin limami guda ɗaya a yi sallar tarawih kalmar bid'a nan min babi laqil bid'a lugatan kamar da Allah aka kira shi badi'us samawati wal ard to kuma akwai al bid'a shar'an al shar'an sannan kuma al lugatan ko albida'ar da bata shafi addini ba wato ka kirkiro wani abin da zai amfani musulmi duk wani wanda ya samu abin zai amfana da shi ba wanda ya riga ka gano sarrafa wannan abu kaga wannan bid'a ce amma a duniyance ba a addinance ba to kaga wannan ita ma bid'a ce mai kyau shi yasa muka ce a wancan lokacin musulmi abin da aka so su zama yan bida'a a duniyance ba yan bid'a a addinance ba sai suka bar wa arna da nasara turawa sai aka bar musu bid'ar duniya din mu ba muka raja akan bid'a ta addini inda aka ce su yi bid'ar sai suka ki ta nan inda ba a sa su su yi bid'a ba kana so su karga yin bid'ar nan to kaga wannan juya abinda yake akwai ne annabi ya ce antum a'lam bi umuri dunyakum harkar duniya kun fi kowa sani ku je ku tai matukar abin bai ci karo da dokar Allah ba bai ci karo da shari'ar Allah ba to musulunci bai hana ku ba amma abinda yake addini ne to wannan sai abinda aka ji daga Allah da manzonsa to wannan ma kaga bid'a da ta shafi addini bid'a ce mazmuma bid'a da ta shafi duniya wacce shi karo da wani abu na addini ba bid'a ce mahmuda amma ka koma ga wancan darasin mun yi dogon sharhi akai a sai akwai magana ta wata baiwar Allah da ta rubuto take maganar da dai hada cewa dan Allah dan Allah dan Allah dan girman Allah a taimakawa matan jihar Katsina tace a bracket ahlus sunna da ware musu majalisi na karatu kamar yadda aka ware wa mazaje majalisi na karatu ce suna jin matukar jin daɗi da yadda halayen mazajensu suka canza da mu'amalar majazansu da aƙidar majazansu wannan shaida ce mai kyau take bayarwa ta ce ta kaka ce masu haɓe ne suka kuma dawowa kaki ba wadda ta koda ku to kaga ya kamata ya kamata kowa ya yi maintainer din wannan matsayin kai ya je kuma ya bada kunya <laughs> kai gari ka tsari ah, eh, to sada ta ce tsafi da kokanci da tsubu da sihiri sun yi wa matan katsina katutu har ma da mu'ahal sunna yadda ta ce ah, shi yasa suke so da Allah a taimake su wato a ware musu domin sun ga cewa maza sun tafi da da alherin tare da cewa su suka fi bukata to kaga nan sai a auna ko dai wannan majalisi ya juye ya zama na mata ko a yi sati sati sati ku sati su saboda haka sai a je a duba a gani ko dai tun da an yi shekaru su ma ba su yi shekaru ko kuma ko kuma ko idan aka yi wannan satin ku wani satin su wani satin ku wani satin su wani yana cewa a basu a basu a basu rana ɗaya a wata ko kwakura to alayi halin dai wannan roƙo ne ta yi ni dangane da da lokaci na lokaci na ciki yanzu haka gobe a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano gobe a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano jiya a irin wannan lokaci ina da darasi a Kano saboda haka kaga bebe nake saboda haka ya rage yanzu dai ku tunda sun muku wannan kodawar sun zuga ku to shi ke nan ga mali ake zai duba ina ga za a yi afuwa da wannan da ya samu fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi